من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم الله يساك دعوة موت كنشي قبل كراتم ونوانا لتاقي ألفية ابن مالك to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa ma li tawkidin fa wahid abada وفن واجمع غيره وأفرده وحذف عامل المؤكد امتنع فعرض عامل وأخذ امتنع وفي سواه لدليل متسع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدله من فعله كندلان اللب كندلة من فعله كندلان اللب كندلة وما لتفصيل كإما منا بتفصيل كريم عملنا عامله يحذف حيث عنا عامله يحذف حيث عنا to za mu tsaya ne satin da ya wuce mun yi bayanin cewa idan aka samu mufradat kalma da kalma ana iya irabinsa a matsayin maf'ulun mutlaq kamar muka ce in haf qiyaman jalastu qu'udan mun yi bayanin wannan to yau insha Allah bayanin da zamu yi kuma sannan muka yi bayanin cewa al-maf'ulul mutlaq ya kasu gida guda uku akwai al-mu'akkid akwai al-mubayyin lin ko lil-adad haka ne to shi wanda yake mu'akkid ne abadan har abada da'ima yana zuwa mufrad kamar darabtu darban da'iman mufrad saboda fi'li bai zuwa musanna bai zuwa jam sai dai alamar tasniya ta hadu da shi ko kuma alamatul jam ta hadu da shi amma shi filin dan kashin kansa bai kasancewa musanna ko ya kasance jam don haka shi mu'akkid dole ne har abada ya zai kasance mufrad ne ba a tasniyarsa ba a jam amma al-mubayyin lin a aw al-adad jaizul amrin ko dai kai ifradin sa ko kai tasniya misali kana ya cewa darabtu darbatayn kana cewa darabtu darbatan darabtu darabatin kai tasniya kai aljam haka kuma kana cewa sirtu sairai zaidin na yi tafiya biyu irin na zaidu muna fahimta to don haka abinda ba mu mu'akkid ba ma'ana almubayyin lin nawa ko lil shi ana iya tasniyansa ana kuma iya jami'insa mun fahimta ne shi ne ma da ce wa ma ne taukidin abinda ya zo akan ta'kid al-mu'akkid fa wahid abada har abada ya kasance mufrad wa thanni tasniya kai mai da shi abu biyu Wajima. sannan kai jam'in ko. abinda ba shi ba wa afrida sannan kuma ka kawo shi a sigan guda daya ya halatta wato kenan yana magana da nau'o'in guda biyu kenan muna fahimta yi sai mana ke bayanin cewa kamar yadda bai halatta ka yi tasniya kamar da mu'akkid abu biyu ko jam'i ba hakan nan bai halatta ka cire fi'ilinsa ba saboda kace darabtu darban wannan mubayyin lin naw ne ko mubayyin lil adad lil adad lil naw lil naw halatta ka cire amin ɗinsa ba bai halatta ka ce darban ba saboda in ka ce darban nan zai tsaya kamar matsayin masdar ne al'amilu amalan fi'l misali in ka ce darban zaidan me mawqif din zaida mafulun bihi menene ne ba shi darba kamar ka ce idrib zaidan ne mun fahimta don haka kamar yadda bai halatta kamar da alin din mu'akkid musanna ko jam'i ba to bai halatta kuma ka share shi ba da'iman shi mu'akkid dole a samu fi'ilin sa yana nan darabtu darban sharibtu shurban muna fahimta ai amma al-mubayyin lin ko lil in sarari ya samu wadalla alaihi dalil aka samu dalili خلاص يصح لك حصرهما misali ka ce sairatai ne ga mutumin da ya tambaye ka kam sairan sirta sai ka ce sairatai ne ma'ana sirtu sairatai ne muna fahimta yi haka kuma kamar ka ce barbatai ne كان ضربا ضربته ضربتين كذا كاشاري عامل من فين لنسى كاشاري هكا هما كان يجيوا سير الشجاع سير الشجاع سيرت سير الشجاع كذا شرع عامل لنسى ساباني مؤكد شبه بهالتك يا مش هكذا saboda shi yana zuwa ne don ya nuni akan karfafa aiki to in ko ka share shi abin da ka kawo don karfafa wannan ba karfafa shi ba muna fahimta wa hasfu amilil mu'akkadin tana kuma akan ce al mu'akkidi bil kasra hasfu amil share fi'li na shi al maf'ulul mutlaq al mu'akkid inna lil amil imtana ya hannu bai halatta ba muna fahimta wa fi siwahu cikin abin da ba shi mu'akkid din ba li dalilin in aka samu wani dalili muttasa akwai yalwa ya halatta ka shari wannan <laughs> fahimta yi to malam zai mana bayani yanzu wurin da ya wajaba ka share amin alfin wato ka wurin da ya ba dole ka share amilin shi maf'ulul mutlaq eh wato aikinsa abin da ya mashi na suba shine aiki da mai ko ba haka bane shi ne shine amil akwai wuraren da ya wajaba ka cire aikin da ya zo ya yi wa shi maf'ulun na suma daga ciki a samu masdari ya zo ya tsaya a matsayin aiki a samu masdari ya zo ya tsaya a matsayin aiki kamar ka ce ah, julusan ya zaid julusan ya zaid nan amin ɗinsa an share shi wujuban ne a share shi ijlis julusan ya zaid shurban ya haisam ishrab ko ka ce sharaban ya haisa ishrab eh, sharaban ya haisa anan masdar ya tsaya a madadin wato amil don haka dole ne a share shi amil din nan dole ne a share shi muna fahimta wuri na biyu idan ya kasance an samu masdar masdar din nan akwai istifham din da ya gabace shi istifam din nan yana nuni akan tsangwama ko zargi kamar ka ce a julusan wa qad dakhala an fasl a julusan wa qad dakhala an-nasu ma'ana a bima'ana atajlisu julusan wa qad dakhala an-nasu fasl kaga nan julusan mazdar ne ga istifam ya gabace shi istifam din nan yana nuni akan zargi tuhuma tambaya أجلوسا وقد دخل الناس الفصل أتجلس جلوسا وقد دخل الناس الفصل أو أن أهل دول أشار عامل إن مفعول المطلق muna fahimta malamai shine malam ke cewa wal hasfu share fi'ilin da yake wa maf'ulun mutlaq nasba hasmun dole ne ma'atin badala amma ka kawo da wani wanda zai tsaya madadinsa ma'ana in masdari ya tsaya a madadin amin to dole ne sai a share wancan aminin a share fi'ilin min fi'ilihi ka kawo wani madadin da zai tsaya a madadin aikin da ka share kan nadlan allazi kan dola nadlan ma'anar shi bi ma'ana ɗaukar abu hakan nan ka bincike abu wani ne yake ma wasu ɓarayi ya ce eh, sukan tafi hannun su ba komai amma su dawo guturar haƙa'ibi jagungunan su a ciki sai yake cewa ala haina alhan nasa jullu umurihim fa nadlan zuraiqul mala nadla sa'alibi wato kamar da abin nan wani mawaƙi na wasu yake ban wasu abin nan eh, menene ina ji ko yan duba ne ko barawo ne ban sani ba ana ita yaban su haka dai ana nuna ayyukansu eh, da sauransu to haka shi ma ke ban su wani kan tashi su wuce hannun su ba komai amma su dawo wajen kunkura a ciki don haka ku bari sai mutane sun shagala sai ku dinga satan kayan su yawan da yake musu kenan على Alhannasa ألهى الناس جل أمورهم ku bincike ku ɗauke zuwaiku sunan mutum ne almala nadla sa'alibi wai ku binciki kuɗin na ya kai zuraiku kamar yadda dila ke binciken kaya a cikin abin na hannun dabbobi to mahallin shahid fanadlan معنى إيه فهمت يا اخوان ندلا ان المفعول المطلق لعامل بعامل محذوف وجوبا an share aikin sa وجوبا تقديره اندل ندلا زريق المال زريق هنا إيه؟ منادى علم لي منادى علم مبني على الضم في محل نزل مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ادعو انادي زريقا ما فهمت ايه المال كما شيء مفعول به ايه فندلا ya يا زريق bi ma'ana اندل نجلا يا زريق amma tun da ke ga masdar ya zo sai ya tsaya a madadin wancan aiki sai muka share shi muna fahimta wai shine malam ke cewa wal hasu hatmun share shi fi'ilin da yake wa maf'ulun mutlaq share shi hatmun dole ne ma'atin badala amma ka kawo da wani abu daga cikin madadinsa min fi'ilihi daga cikin aikinsa wato idan masdari ya tsaya a madadin fi'ili za ka ɗauko irin wannan aikin daga wannan masdari sai ka zo ka aje shi a wannan wuri mun fahimta kamar kanadlan bincika allabi inda yake kamar kashe ne ondola bincike muna fahimta yi nadlan kamar kashe ne ondol nadlan don haka tun da ka kawo wannan mazdar sai ka ɗauko ka ɗauko fi'ili daga cikin masdarin ka kawo shi don ya aiki irin nasa ka ɗauko fi'ili tun da ka kawo mazdari ka ajiye sai ka cira to fi'ili daga irin wannan masdarin ya zama shine amilin maful mutlak na yanzu misali da ka kawo da kafin kafin shiga wannan baitin eh. bai zo daidai da wannan bayan da na ce ya eh. shi ya kawo a hamsatul istifham eh. ta zo ta gabaci wannan ta gabaci abin za a share shi zuban sai a bar masdari a wurin kuma ba shi ne muka yi bayan a ah, ai wannan bai cikin nan ziyada ne akan wancan eh ai abubi ne muka yi magana za mu share amil tsaye da mazari tsiraransa za mu share amil mu kawo masdarin da yake masdukun ne bi hamzatul istifham adalla ala tawbih kaga mu ne kenan don haka ɗaya ne kenan wancan shi bai ciki wannan ta masdar ne yasa aka share yawa aka share amilin sa wannan fahimta haka kuma dole ne ka share fi'ilin maf'ulul mutlaq idan ya kasance maf'ulul mutlaq ya zo yayi bayanin abin da ya gabata kamar hatta idza asqantumuhum fa imma mannan ba'du wa imma bayanin an ana maku zabi hatta idza asqantumuhum in kuka zuzubar da jinanan su su kafirai fa shiddul wasa to ku rike wuta gam ba ko dai ya zanto ko yanzu dan kanku ne gashin kanku za ku sallame su dan kun zo ba tare da sun ba da wani abu ba wa'in ma fida'a ko kuma su su ba da fidiya kafin su a cikin su to kaga anan mannan da kuma fida'an maf'ulun ne limutlaq saboda ya zo yufassilu ma qablahu don yana bayanin abin da ya gabace shi fa imma an yamunnu mannan wa imma an yafdu fida'an yadda abin kenan da haka in masu mace tafsiliya wacce ke bayanin kaza ko kaza mai ta wa ma li tafsilin masdarin da ya zo don ya yi bayanin abin da ya gabata ka imaman nan wa imma fida'an amiluhu fi'ilinsa yuhzafu ana share shi shi ma dole haisu anna duk da inda ya bijiro dole a share shi kuna fahimta ai na jin darasin kenan ta gici a wani kusa na ko wani misali in ma julusan wa in ma kiyama a eh, in ma julusan wa in ma kiyama a salam kusa na ban gane ba ne kawai za mu yi da za ka rusa eh. eh, galibi shi yake zuwa amma ba sharadi eh, galibi shi ma amma ba sharadi na na والحصر حتما شاري أيكم مفعول المطلق حتما دولني ما آتم بدلا من فعله كزودة ونمدة دي دك شيء ونم مصدري معنى مفعول المطلق با مفعول يباني وان دي ايكي مانا ساموش لك جنسا هيكي سا كام انت تو اذا انت شاري ايكي كام انت ايكي dama tun can farin fari ga mazari a tsaye ga mazdari a tsaye misali mu ce julusan mun share aikinsa wal hasu mun share aikin julusan sai muka ce julusan ma'atin badalan sai ka zo da badali na badalin shi mazdarin ma'ana daga cikin mazdarin za ka tsago aiki shi wannan aiki da ka cire irin wannan mazdarin shi ne ya mashi nasu ba ba ka fahimta ba takadiri za ka yi na ba takadiri za ka yi eh ai zara shi za ka yi kawai ci magana irin badali za ka kawo daga jinsin shi masdarin sai ka sha cin kamar wani don haka dilalatul ula ko ko wannan shi al'awwal ya dullu ala sani to توجيه ده الزان يدل على الاول جلوسا مثال انت جلوسا على الكرسي اجلس جلوسا على الكرسي جلوسا غمت مفعول المطلق لأعمل محذوف وجوبا تقديره اجلس على الكرسي kawo eh. eh ai sai da haka da muka bar shi haka eh. zama misali mu ce zaidun julusan alal kursi ka gane to yanzu zama mu bida na don haka shi dai yana nan kuma bulu mutlak nisa na'am na su da kuka kawo ka'idojin eh wani kasance malamin ko da soyayya eh shi kuma da na gaba kawo samu kuɗi a ciki kamar ya kasance kasance misali da lastu da lastu misali ko ɗorin ko da lastu da lastu kasance dai malamin ko da soyayya eh wannan na kama an badala shi a ah, ba a badala shi ba ma'ana nan ya koma da kai asalin magana ce masdari ya yi kama da fili can ya mai da kai amma ba zai hana in aka samu mutaradifat shi ma ya kasance maf'ul mutlaq ba ba zai hana haka ba bai shafe ta ba kana nan na hatta qiyama jalastu qu'uda yana nan bai share ba na ya kawai wani kasance ma'anawiya shi ma dole ta kasance haka kullum dole da ma'anar shi da lafazi dole zama daya a wannan wurin nan menene kake tambaya na wa hasu amil al mu'akkid muka ce cire aikin shi maf'ulul mutlaq al mu'akkid lil amil imtana bai yi wa share shi har abada ba za ka share shi ba ka fahimta wa fi amma abin da ba shi ba li dalilin in dalili ya zo muttasa akwai yalwa ne tambaya ka shi eh? na kuma shi ne za ka ce abin da jalastu julusan sharibtu sharaba nimtu nauman bai yiwuwa ka ce nauman ka share amilinsa ba zai yiwu ba saboda in ka ce nauman ka share amin yana iya ɗaukan wata siga ya koma filin amr in ka ce ban wai a matsayin ka zo ne littu'akki da filin yana iya ɗaukan wata siga daban kamar inda kana umurta wanda ka ce ban bi ma'ana idrib julusan bi ma'ana ijlis sharaban bi ma'ana ishrab yana ɗaukan wannan don haka saboda wannan abubuwa gudun kar ya zanto ya ɗauki sigan amr ya ɗauki sigan taukid sai aka ce dole ka tabbatar da aikinsa ba kai tsaye ka fahimta na eh? tartila maf'ul mutum na mu'akkid ba ga ratil bana ga aikinsa ya fito nan wa ai mazul iwad ne in ka tambayi malaya ga ala ran mace wa rattilil qur'ana tartila haka yake ba nan ba wa rattilil qur'ana tartila haka yake ba nan ake cewa ba ba shi kuke cewa mazul iwad ba ko a can mu da alaikum wannan kuma ya kai kamata da gaya mani tun daga shi ce wa salatan wa salaman ai za ka ishtiqaqi min jinsil fi'lan ah, Allah ta'ala na eh yawa haka to kaga ka bar shi ansa kenan yani galibi yakan kasance ko ko wa sallu salatan wa sallimu salama duka yana dauka

ko ku yaya kake magana ahsin ilaihima ihsana ya ya dauka hakan nan maf'ulul mutlaq li fi'l mahzuf ko kuma shi ihsana din masdar ya'malu amal al-fi'l wa wasayna al-insana biwalidayhi ahsin ihsana mala an ka na? aikin an kasa ganewa ka za su karanta an fahimci darasin ko? ta alhamdulillah subhanakallahumma wa hamdik shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk